sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wayi gari lafiya yau Asabar 12 ga watan Oktoba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. amurka ta samu kanta cikin halin tsaka mai wuya a arewa maso gabashin siriya inda take tsakiyar wani faɗan da ke daɗa muni tsakanin wasu ƙawayenta biyu wato da ƙasar turkiya da ƙungiyar kurdawan siriya ta yadda ma babu ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu da ya nuna alamar zai daddara a wani abin da ke daɗa dagula lamarin kuma rundunar sojojin amurka da jami'an leƙen asirin tsaron ƙasar ta amurka sun ce sun ga wasu alamomi da ke nuna cewa ƙungiyar ta'addancin nan da ake kira isis ko daesh na neman yadda za ta yi amfani da wannan rudami da ke yankin yanzu a matsayin wata dama ta dawowa jiya juma'a sakataren harkokin tsaron amurka mark esper ya zama jami'in amurka na baya-bayan nan da ya nuna rashin amincewarsa yana mai yin tir da kutsen da sojojin turkiya ke yi a wani taron manema labarai da aka shirya a gaggauce a ɗakin taro na hedkwatar tsaron amurka ta pentagon tsohuwar jakadiyar amurka a ukraine mari yovanovich ta gaya ma kwamitocin majalisar wakilan amurka da ke jagorantar binciken yiwuwar tsige shugaba donald trump cewa shugaba trump ne ya matsa ma ma'aikatar harkokin wajen amurka lamba ta sauke ta daga mukamin jaridar washington post ce ta fara yada wannan labarin inda ta ce bayanin na cikin rubutacciyar takardar ba'asi da yovanovich ta shirya wadda ita jaridar kuma ta samu shugaba trump ya sauke yovanovich daga mukamin jakadiyar amurka a ukraine a watan mayun da ya gabata bayan da aka yi zargin cewa tana yunkurin yin zagon ƙasa manufofinsa To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya yi shelar cewa amurka da china sun yi matukar cima mataki na farko na yarjejeniyar cinikayya wadda ta shafi cinikayya a bangaren noma da batun takardun kudaden kasashen biyu da kuma wasu bangarori na batun kare hurumin mallakar kayan fasaha. china za ta yi matukar ƙara yawan amfanin gonan amurka da take saye ta amince da wasu matakai na kare hurumin mallakar fasaha da kuma wasu matakai kan sha'anin harkokin kuɗi da kuma takardun kuɗin a madadin hakan amurka za ta jinkirta wani shiri na sake maka makayan china haraji a wurin wannan ganawar wacce aka yi da mataimakin premier china liu a fadar white house trump ya ce ta yiwu da shi da shugaban china shi jinping su rattaba hannu kan babi na farko na yarjejeniyar cinikayya din da china a bayan fagen taron kungiyar haɓaka dangantakar tattalin arzikin ƙasashen asiya da pacific a watan nuwamba a ƙasar chile Firaministan Pakistan Imran Khan zai kai ziyara ƙasar Iran gobe Lahadi yadda zai gana da shugaba Hassan Ruhani kafin ya zarce zuwa Saudiya a matsayin wani bangare na ƙoƙarin da yake yi na shiga tsakani saboda ƙurar da ta tashi tsakanin ƙasashen biyu talafa. Wannan balagurin fafutukar kawo zaman lafiya ta Khan na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da ya bayar da sanarwa a birnin New York a bayan fagen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya cewa shugaban amurka donald trump da yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman sun bukaci da ya yi wannan shiga tsakanin amurka ta zargi iran da shirya harin nan da aka kai a watan jiya kan matatar mai mafi girma a duniya da ke saudiya al'amarin da ya haifar da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya Firaministan Habasha Abiy Ahmad Ali ya ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta wannan shekara ta da goma sha tara saboda fafutukarsa ta maido da zaman lafiya tsakanin ƙasarsa da ƙasar Eritrea. ciyaman ɗin kwamitin bayar da lambar yabon mai mambobi biyar da ke ƙasar norway ya ce an zaɓi abiye ne saboda namijin ƙoƙarin da ya nuna wajen kawo ƙarshen yakin da ƙasarsa ke yi da ƙasar eritrea cikin tsawon 'yan watanni kawai da zaman su firaminista a shekara ta da goma sha 2018 sakatare jan na majalisar ɗinkin duniya ya yaba da zaben abiye ahmad ɗin. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Oh yeah! RPDNG! Drop it down your knees. Got my bro Kamala on this one. Yeah, you know. Come here, Chikuni. Uh, okay, see, uh, na dawo harkar waka, ana ta kallo na kamar stranger, a'a wannan ai dan gari ne, only came with a style, sabon rapido gas ina harbawa kamar bindiga ina sakewa kamar allura ina haskawa kamar fitila ina hada su fada aini da sakin rigima Now I'm ballin' like a major. If I was free at the end, I'd laser. Every day I'm shopping like a razor. I'm super cool, now you can call me Hellraiser. They wanna know how I move it. That's why I keep jumping like a skip it. All my niggas, they keep Jonesy. And like I said, the letters get drunk it. piss it off, piss it off. I'm all the way up to the top, to the top. Uh huh. Ga yi suna tambaya what's up. Wa ina suke lokacin da nake cikin kop. Eh, ka gane ai, ka gane ko. Ka gane ai, ka gane ko. Ka gane ai, ka gane ko. Eh, ido ne matsoraci ka gane ko. Eh, ka gane ai, ka gane ko. Ka gane ai, ka gane ko. Eh, ido ne matsoraci ka gane ko. Eh. nake ci ne na baka na zuba kauda kai ma na nan zuwa sai kike magana malam ba fare ba waka muka zo yi a nan ba rigima ba yai the only zaki cikin daji da fasa nake ruwan zafi gasa gayu nake gidan yari garan bindiga ko ina filin yaƙi they say they want me down i'm all the way i ain't going down yo yo yo yo anu shafi kenan <laughs> ne ma na iya rap ne haka ne <laughs> to masu sauraro yau idan kuka ci gaba da kasancewa tare da mu hmm. assalamu alaikum da farko dai ya kamar yadda muka saba zuwa an zamu za mu karanto kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aikowa musamman kamar yadda muka faɗa makon da ya wuce ba ba hmm. muka kalubalance su da cewa idan suna son su ma su aiko da labarai a maimakon hanyar email din da aka saba za su iya zuwa garzayawa shafin mu na sada zumunta domin aika da sakonni da kuma yin tsokaci akan labaran da muke bayarwa yau mun samu <laughs> ba za mu iya karanta ba muka ibo na farko na <laughs> eh. saba saba ya kace inda hannu ya iya ɗiba to zuwa an ba za mu karanto muku waɗannan kuma kamar da kuka ji muna da hira ta musamman da wannan soja kuma mawaki za ku ji tarihin wannan a turance suke cewa ko rafa a aka ce wa hip hop yake ne eh. to ku bawa ku ne mawaka ku ne za ku bayyace mana menene bambancin wannan hip hop da kuma eh, eh, menene ake eh. cewa <laughs> da rap da rap mu ne masu jin waka ba waka ba ke dadi <laughs> ai ta nake kai mama kai masu har hada su na fa da ai mm. hanyar ku daya ai kusan tafiyar mu daya wannan haka yake to bari mu bude wannan zangon da waɗannan gaishe gaishe da muka samu kamar haka muna mm. mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan baba Reverend Tambaya Jibrin wanda ake auren yarsa ko kuma zan ce jikaisa Maryam Philip tambaya a yau dinnan da angonta Samuel Solomon Ayuba za a ɗaura wannan aure ne a Ekwa Goodness ta Bauchi da karfe goma na safe za kuma a yi bikin wato walima kenan a hotel din zaranda da ke kan hanyar jos sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan marigayi baba reverence sambugin wanda ke gayyata jama'a zuwa addu'ar sallama diyesu omi ibrahim sambagin ita kuma za a yi ina jin ranar goma sha shida wato mako mai zuwa kenan a gidan elda ibrahim sambagin a yalwan kaga dama da karfe shida na safe muna kuma mika gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan uwar gida da mai gida john sallah bambur da na uwar gida da mai gida ibrahim gin domin auren 'ya'yansu sanda john maxum da naomi gin za a ɗaura auren ne a ekuwa 5 mile 6 to inda an gane ina jin ko ekuwa 5 ne mile 6 ta taraba da karfe goma na safe sai kuma gaisuwa ta musamman ga iyalan dokto da uwar gidansa luka fito buba da kuma na mr and mrs yom, yom ben maina waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu michael luka fito buba da judith yonven maina za a ɗaura wannan auren ne shi kuma a majami'ar eko da ke rafin zurfi ko butix ne ko buzit ne a to da karfe goma sha ɗaya na safe ba dai ma sa ranar bikin ba gaskiya amma dai an ce shi za a yi walima a otel ɗin zaranda shi ma wanda yake kan hanyar bauchi sai dai bamu da ranar auren nan to da fatar an yi waɗannan dukkan auren da ke a dace mm, kuma Allah nuna mana lokaci lafiya yawa to sai kuma wannan sako da ya fito daga hajiya binta woman leader a doguwa garin daɗin kowa kano ta ce fata alheri a gare ku masu jagorancin wannan shiri mai albarka gaisuwa ta zuwa ga mai girma sarkin garin daɗin kowa na karamar hukumar doguwa kano tare da alhaji sule ciyaman apc doguwa da kuma babana alhaji na wato babanta take nufi kenan alhaji nasiru agalawa kantin kwari kano da kuma mai gidanta usman kiru kano da kuma maimuna idris daɗin kowa sai kuma honorable alhassan ado doguwa da kuma honorable salisu ibrahim riruwai da, da aminiyarta wato mai ruki nan daɗin kowa da yahaya da ibrahim yaran garba na halikan ba jihar kebbi One, two, three, four, mun ci go, them face look surprising like, wayo, we be killing now we praying for the money. I pray one day God bless me with Ferrari. Cause we can't stop, hustle to it. I pray one day I make it faster than my daddy. Kagane ai, kagane go. Sagane ai, sagane go. Kagane ai, kagane go. Eh, you don't need much kagane go. Eh, kagane ai, kagane go. Kagane ai, kagane go. Eh. ko matan sun gane yayi. A kube. Ya sun gane matan. Madalla to kamar da muka faɗa masu sauraron mu sun ba da ra'ayoyinsu dangane da wannan labari da muka bayar na audu sarkin karya. <laughs> audu sarkin karya wanda ya ta kuri a bota to mun yi hmm. tabbaya da cewa su a ganin su ya kyautu a kai su caji ofis a hukumta shi ko kuma a sake shi tunda ya ce karya yake. Eh, to <laughs> sarkin karya. <laughs> To sun aiko da sakonni kowa da ra'ayin shi. Bashir Garba ya ce a sake shi kawai matar na tuwo ba ta rasa miji. shi shehu adamu rijau ya ce gaskiya ya kamata a dan ladabtar da wannan saurayi domin ya kauce wa yin karya a gaba domin karya ko da wasa babu kyau shi kuma aliyu usman taka lafiya ya ce sam bai kamata a sake shi ba domin <laughs> bisa ga dukkan alamu tuban mazuru yake kawai. Aminu Abba ya ce ya kamata a hukunta shi shi ne daidai idan na baya suka ga an yi masa hukunci to za su yi hankali su bari. To shi kuma abubakar kawo girgicewa ai ta faru ta kare tun da yake ya mika wuya wannan kaɗai ma ba sai an yi masa wani wulakanci ba kawai a sake shi. domin na san idan ya dawo ba sai ya ci gaba da irin abin da yake aikawa ba wato shi yana cewa in ma hakan halin shi ne eh. in ya koma <laughs> sai ya gaya musu <laughs> ya shiga taitayin shi ya san cewa ba zai hmm. kwana lafiya ba haka to wannan kuma wato muhammad musa sale cewa hmm gaskiya ya kamata a hukunta shi saboda hakan shi zai sa ya kiyaye gaba. To bari mu karasa eh, kamar yadda muka ce ra'ayoyin suna nan da yawa amma bari mu hmm. karasa da wannan ra'ayi na Umar Halilu Ibrahim ya ce gaskiya ko yanzu ya shiga hankalinsa. To kamar da muka faɗa idan eh, labarin da za mu bayar yau ma za ku iya zuwa shafinmu na sada zumunta Facebook karkashin shirin a bari ya huce domin bayyana ra'ayoyinku akan labaran da kuka aiko mana a wannan dandali kana kuma a wannan shafin ma za ku iya ba da naku labaran to kamar yadda muka bayyana ga baraka bashir da babban bakon da muka yi a wannan zauren wato shi wannan mai kayan sarki hmm. wanda wani lokaci yake aje kayan sarki ya shiga mizuka ya shiga waka eh aka ce waka bakin mai ita tafi daɗi ga bakon namu sunana annur shafi wanda aka fi sani da suna shafi annur to gashi mun yi tattaki mun zo iko kai a wakar wacce kake yi eh to gaskiya ni ina yin hausa hip hop ne kin san kowa da kiwon da ya karbe shi gaskiya ni ko da na tashi abin da na iya yi kenan a harkan waka ko da ka tashi ka ke na kana waka eh na dade ina waka gaskiya lokacin tun ina secondary school dai na san akwai abin da muke ce ma social gathering competition da muke zuwa makarantu daban-daban wanda na san a cikin ɗaliban ni ne kamar kusan zakara a cikin wanda suka iya irin waɗannan harka na waka da raye da kuma wake-wake. To gashi dai mai sauraro zai mamaki ga kai kai ka ce ka tun da ka taso kuma ga kana kai mai rigar sarki ne. Ya aka yi uniform eh, yake sha'awar waka sai nake kofi kauri a can harkar tsaro eh to ai shi kin san aikin soja ba abu ba ne wanda aka haife mu tare da shi abu ne wanda daga baya ne mutum ya yi volunteer ya fitar da kai shi ga yana iya yanzu ake cewa ya yi sacrifice idan ya kare kasarsa amma duka sojan da kika gani dama a can daga sibilan ya fito kuma dama yana da wani talent baya ga aikin soja din amma ka san mai zai mamaki ana tsammanin in aka ce soja to ba shi da lokacin nishadi eh to haka ne dama abin yana cikin kwakwalwata amma kuma dama ina da ra'ayin in yin to yanzu da na bar aikin sojan sai na ga ya kamata in koma in fitar da talent dina don in nuna mutane abin da nake ra'ayi kuma ko ni wane ne za ta kula mai sauraro kana ta soja sojan sojan ina ne na ƙasa ne ko na sama ne ko na ruwa <laughs> sojan ruwa sojan ruwa eh sai kana eh, cikin aikin ne kake da sha'awar yin waƙa. To gaskiya ni kusan kullum zan ce miki idan muna aiki a jirgi a ruwa haka idan muka samu kadai kadaice ni kadai ba abin da nake yi sai in zauna an runga rubuta waka ina rera waka dan shi kadai ne abin da zai dinga bani nishadi. Kai daya? Ni kadai. A kan ruwan nan. Eh. To idan kana yi abokan aikin ka ba sa jiya su matso gare ka su ji me kake yi? Eh wasu mutum har suna min dariya haka da yake gaskiya ni ba mutum bane wanda yake son a zauna cikin jama'a haka a yi ta fira da sauransu yawanci wakan kamar ita ce abokiyar fira aure na mm. ba kaɗai ce bane yasa kake fara wakan nan kuwa gaskiya eh to a wata ran zan ce kasance har da kadaici din abin da ya kara min hazaka saboda harkan jirgi wata ran zaka ji baka son magana da kowa to irin wannan abin zan zauna kawai abin da yake zo min akai kawai in dinga rutawa ina ta rutawa wata ran zan zauna in dinga rera ina nishadanta da ni ina dan jin daɗin yana rage min kewa a rera muna daga cikin wanda aka rubuta ko aka fitar da ita eh to daga cikin wanda na fitar da shi dai na fitar da waka na mai suna lu'uwal marjan wanda a halin yanzu gaskiya ya samu karbuwa a arewa kusan in ce duk sauran ah, kafofin watsa labarai akan dan saka mutane larabci eh to lu'uwal murjan larabci ne amma kamar hausa ne don kusan in ce kowane bahaushe ma ya san ake nuhi da lu'uwal murjan na fara da na tuna wata rana da yamma sanyin safe lu'ulu'u wal murjan ina tafiya a cikin lambun soyayya lu'ulu'u wal murjan sama tayo luflufu da girgije ya yi inuwa lu'ulu'u wal sai na ji wani kamshi na dukan hanci na <laughs> E da kaji eh, ga sai na ga haske fal a ido na lu'lu'u wal maruj da na hanga sai na ga bebi na ta doso tana tafiya ɗaf tamkar hawainiya. ta yanzu <laughs> ah, saurari yanzu sai ya sani shi ita wannan waka wata budurwa ce ta kama zuciyarka da ka rera mata gaskiya ba wata budurwa ta kama zuciyata ta ce ta kama zuciyata kuma mata na yi ma wannan waka eh. andur shafe kenan hmm. muna godiya sai kuma mun sake waiwaye kuto baba ga munan da labarai <laughs> eh to ai malam ga su ga su nan ne kaca kaca sai dai wanda zamu iya <laughs> da hannu suka dauka cikin hmm. wanda suka aiko mana shafa mu da sada zumunta shehu adam Adamu Jau ya aiko da labari muka ce to kuma kuna da labari kuna iya aikowa sai ya ce tabbas ina da labari. Ya ce wani babban latani ne ya shiga gari. Mm. sai ga ana ta rububin sayan kankara a lokacin azumi mm. sai zo kusa da mai shagon ya ce wai shi menene yasa ake ta rububin sayan kankara nan ne da rana kenan kafin a sha ruwa mm. sai mai shagon ya ce mishi ai zuwa an jima nan idan ka bari wannan dauri daurin da ake sayarwa naira hamsin in ka bari zuwa an jima nan za ka ga naira ɗari ma wani lokaci ba za ka samu ka saya ba sai ya ce haka sai aka ce mashi ƙwarai kuwa sai <laughs> babban latani ya yi gefe ashe ya je ya sai da yan dabbobin shi sai ya je ya gefe ya tafi gida ya ɗauko manya-manyan buhuna ya dawo shagon ya ce a kirga mashi ruwan na duk kankaran na duk sai ya saye su ya ah. saye duka waɗanda ma suka saya ya ce ya ɗan ƙara musu wani abu da wani abu <laughs> yace aka ce me zaka da shi yace a'a shi yana da bukatar zu ya sai kankara tas ya cika buhu biyu ya sa mota ya tafi gida ya je ya samu daki ya kulle shikenan wai shi ashe ya shi da so ya ci riba <laughs> tunda zuwa an jima an buga sayafa ba daga naira ɗari naira hamsin ta koma naira 100 to shi na sai ce shi to ma ba ma ranar zai sayar ba sai gobe washe gari shi na <laughs> ya ajiye sai gobe da rana ya eh. kama kofa ya rufe da dan kwado sai gobe da rana daidai lokacin da ya gari ya bari dan zuwa yamman da yake a eh. ga mishi za a ci riba sai je bude daki eh, sai kankara ta ce daukan ni buhuna kawai ya sharbe da ruwa ta ko ina kawai sai ruwa ya malala <laughs> shi ke da ya sa hannu a kai ya ce wayo ya yi asarar kuɗin shi <laughs> ashe ba gaya mashi kankarar na narkewa ba ah. <laughs> leka eh, fulani ya sha wahala <laughs> ya sha wuya ya ci riba wa maimakon hmm. kiba aka rabe Aisha. To ai abin da ake faɗa kenan kaga a lokacin azumin nan maimakon ayi abin lada hmm. mutane riba suke nema kawai. Riba suke nema jikin ƴan uwansu. To Allah sauki. Shi ko wannan Abubakar Yahaya AY cewa yayi wai wani ne ya je wurin mai shayi da hmm. diran shi hamsin tak a jikinsa. sai kawai ya ce a bashi shayi amma a mai haɗin sojoji. <laughs> Na talagawa eh, eh, eh, Wato irin kofin nan da ba <laughs> madara. Firara. to shi ke dan ya yi niyan kin ga wannan ko kofin naira goma ne eh. sai ya karbi dan burodin shi na naira arba'in amma yana faɗan haka da ya juya gefensa sai ya ga wani soja ba shayin shi yana sha to eh, eh. kin ga tsoro ya kama shi shi ke dan mai shayi ya sake tambayin shi ya ce haɗin sojoji da madara <laughs> ce ce eh sai ya ce eh sai ya ce to da bonvita aka ci ya ce eh da kofi ya ce eh aka ce kwai fa shi kuma ya ce eh ce <laughs> da kwai to kina su wajen da kwai yake ce to shi ne ake tambaya shi a wato abubakar yahaya ewa yake cewa to yanzu mm. idan sojan nan ya tashi ya tafi ya za a kare da wanda mutumin da bai <laughs> shayi da naira hamsin yanka sai a ra na kare yawwa <laughs> sai je ce so sai da da magana ko yake ba zai sha kuma ba ah, abin da soja yake ci shi nake gaya maka ina ansawa kana tambaya na an ji cha nake sai ce cha nake tambaya ta kake sojan nan shayin shi da magana <laughs> na ce maka eh, eh, eh, an sa mishi ban fita ce eh, na ga ban fita a dan soja na ga ban fita a dan soja yana <laughs> cin kwai ni saka ba dawa yana cin kwanci a da hada kwai <laughs> yake ci da to <laughs> bari bari da wannan labarin da jibrin umar na basa ya aiko mana ya ce labarin wani bufin latani wato na basa kin san na basa a'a wato ina barcelona eh. kungiyar nan ta abin nan spain shi na ba shi wato shi na basa ne wato shi ai shi umar na basa ne mai goyon bayan wannan wannan to mm. to to to na manchester fa na man me yake cewa na man eh eh manchester shi kuma oh, na man ke oh na manyu to ba na man ne na man u ai kuna na manyu to to kaji baba jibrin usman na basa ga na manyu nan kusa da kai to shikenan shi ya ce labarin wani bafulatani ne ya ce wai wani dattijo ne bafulatani mai dukiyar shanu da awaki kamar kamar meye amma kuma rowa bai bambaro hannun shi kakam to shi kenan yau da a dan kirkir yaran nan sun yi sun yi sun yi sun yi bai bambaro sai suka ce suka yanke shawara suka ce to hmm. sun san yadda za su yi magani shi hmm. su je su kira wani malami mai wa'azi ya zo ya mishi ya ja kunnen shi ya mishi wa'azin tsoron Allah hmm. <laughs> shi kenan sai suka shiga fini suka je suka kira suka gayyaci malami ya zo ya kwana gidan aka mm. ya kwana wa'azi ya kwana wa'azi yana mishi karatu yana ambatan masifa da bala'o'i mm. ga marowaci <laughs> idan ya je lahira eh. <laughs> zai ji dukan wala kiri shi kenan ya kwana yi ma bafulatani wa'azi <laughs> yana karanto mishi yana gaya mishi mm. bala'o'i to sai shi kenan can sai aka ga dattijo ya fashe da kuka ya Yayi ta rusa kuka mm. ya ta rusa kuka mm. <laughs> yaran suna can suna kallon juna suna taba juna suka ce ya ya mm. wa'azantu eh, eh, ya wa'azantu <laughs> eh. <laughs> shi ke da sai gari waye malami suka dan sallama malami malami ya koma sai suka zo sai suka ce baba suka ce to ai baba yau hannu a sake mm. sai suka zo suka ce baba mun gajiya eh, malamin da yana wa'azi kana ta kuka kana ta kuka imani <laughs> eh. ya ce ai shi ba wa'azin nan ne ya tada mu shakaru ba eh. karatun nan ba ne kwata-kwata amma shi lokacin da ake karatun nan kawai sai ya tuna ya kalli gemun <laughs> malamin nan sai ya kalli gemun malamin nan sai ya tuna mashi da gemun bin shi da ya bace <laughs> kai wanda bai da girki wato bai bari ke da wai sai kawai sai ta tana mashi gemun masurishi da ya bace shi ne yake ta kuka baya ma jin labarin shi ma labarin bala'o'in da ake je <laughs> duk bala'o'in nan da ake cewa na marowaci sai da ku yaran ku je in bai ji ba ko kaɗan wayo <laughs> Allah na ga da juna na haɗa gaba da hannu sabida haka za mu ja burki na kuna iya garzayawa kamar yadda muka faɗa a shafinmu na sada mm. zumunta domin yi tsokaci kan waɗannan labarai da kuma aiko mada da labaran naku yanzu a madadin baba ya koma keri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin abin da lafiya za ta ci da alheri. Ah, <laughs> ba da mutunci. baki albishirin gishirin zo na baki albishirin gishirin zo na baki albishirin gishirin soyayya sai ya kiji abba soyayya samu abu daɗi an tistina yanne na har ma kan nena suna ta supportin auren mu karki biyo komi ina da dare mai kyau eh, na fuska ya eh, kan shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Yesterday on VOA Africa